akwai abubuwan da musamman ga waɗanda suke bibiyan kamar turawa suke bibiyan larabawa a social media za ku ga suna ta yada shubha kuma ta fara shigo mana nan kuma duk wani musulmi idan an gaya mai wannan shubhan in ba wani ikon Allah ba sai ka ga zuciyarsa ta nemi ta shiga cikin kokonto wata shubha ce suke yadawa kan annabi ku Allah ya ce ku auri mata hudu shi kuma ya auri mata kusan goma sha ɗaya ya rasu ya bar mata tara ai shi ma ya saba wa umarnin Fanki fankihu ma dabalakum minan nisa'i masina wa sulasa wa ruba ko fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ya ce ku auri mata bibbiyu ko uku uku ko hurhudu in kun san ba za ku yi adalci ba ku auri mace ɗaya. dan haka zaka ga kafirai suna cutar da musulmai da wannan abin ta hanyar cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata fiye da hudu har suna faɗan wata magana ya rahmukumullah za mu kawo shubuhan ne don mu yi maganinta cewa manzo Allah ai annabi yana da san mata a uzubillahi suna faɗa don su cutar da musulmai to yan uwa abin da yake anan ku ji ga yanda karatun yake abu ne mai sauki amma an ka zauna gaban malamai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa manzon Allah istisna'in mata cikin ma'adudi sauran muminai kuma Allah ya yi musu istisna'in mata cikin adadi ban san ko an fahimci maganan ba yaya maganar take sayyidina rasulullahi da Allah ya tashi bashi mata ya ce ya auri mata annabi da ya aura ya rasu da wannan guda mata taran nan sai Allah ya ce daga kan mata taran nan ya rasulullahi mun tsayar da kai ba ragi ba ƙari inda duk mata taran karan kaf za su rasu annabi ba zai aure ba yanda alkur'ani ya faɗa kun fahimta kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul asabi la yahillu lakan nisa'u min ba'du bayan waɗannan matan ba wata mace yanzu da ta halatta maka ya rasulullahi an gane wala an tabaddala bihinna ko min azwaji ballantana a ce ka canza wata annabi ya ce to ke ɗaya daga cikin matan nan na sake ki ba saki a lokacin ba zai sake su ba an saukar mai ba zai sake su ba ba zai canza su ba taran nan suna nan kuna jin wannan walau a ajabaka husnuhunna ko da kaga wata kyanta ya ɗebe hankalinka ta maka kyau wannan taran a yanan za ka tsaya ba saki sannan in sun ragu ba za ka ƙara ba sannan in kaga wata mai kyau ba za ta shigo ba illa ma malakat yaminuka sai abin da kawai ka samu na bayi wa kana Allahu ala kulli shay'in wala wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah mai kula da komai ne to kun ga manzo Allah iya mata tara istisna'in sa akan ma'adudi ne iya mata taran nan annabi sallallahu alaihi wasallam inda za su rasu kaf daga ranan Allah ya haramta wa manzo Allah ya aure amma kai mumini da ni da kai mu kuma sai aka yi istisna'in mu cikin adadi ina da mata biyu zan iya karo nawa zan iya karo biyu in kai hudu sannan in sun cika hudu din nan an haramta min daga yanzu na daina aure zan iya cewa ɗaya ba mu daidaita ba na sake ki wata shigo wannan ta tsufa da kika tsufa yanzu kin daina haihuwa ki yi hakuri ki zauna akan ƴaƴanki na sake ki wata shigo ka gani zan yi ta ƙari zan iya sake biyu in ƙara auro biyu in ƙara sake wasu biyu in ƙara auro biyu ma'ana dai an ce min kar na shige hudu in dai a ƙarƙashi na ne mata kar su shige hudu amma in uku ne zan iya ƙaro ɗaya in biyu ne zan iya ƙaro biyu in ɗaya ne zan iya ƙaro uku in na rabu da duka hudun zan iya ɗebo wasu hudu to shi manzo Allah kwata kwata ba mai haka iya taran nan in sun ragu ba ƙari ba yanda zai iya canza su don haka zaka ga da mu muminai da manzo Allah waye ne Allah ya fi bashi fursan ya ƙara aure mu aka fi A amma ka ga manzo Allah to ina masu zargin manzo Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau in da matan nan kaf za su mutu annabi sai dai zauna bai da aure kun gane hikiman da yasa yi mata tara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a cikin matansa karan kaf duk matan da manzo Allah ya aura ɗaya ce kawai budurwa ɗaya ce ƙwaya ɗaya budurwa sai da tuna Aisha radiyallahu anha ita kaɗai ce budurwa sauran duk annabi zawarawa ya aure su da sai da tuna Khadija ta rasu manzo Allah sai da yi shekara shida bai da aure ba irin matan da ba a kawo mai ba kyawawa 'ya'yan nasaba manzo Allah ina damu da shi sai da Allah ya ce an zaba maka sai da tuna Aisha daga sama aka turo malaika Jibril aka ce gata sannan manzon Allah yadda ya aure ta kaga anan babu batun ka ce manzon Allah wai yana yin aure dan sha'awar mata ko dan me duka zawarawa kai bari ka ji abun mamaki kun san daga cikin matan da manzon Allah ya aura akwai wanda manzon Allah ya aure ta tana kusan shekara 60 da wani abu saura kadan ta cika 70 jin daɗi zaka yi zaka je ka aure shekara 60 mijinta ya rasu ta tsufa manzon Allah ya ce ina jin tausayinki zo zan aure ki ta ce ya rasulullahi na tsufa ya ce dai na aure ki in kin yadda ta yadda kuma manzo Allah ya aure ta watan su uku ma da annabi ta rasu watan su uku da annabi ta rasu ita ce zaka je ka samu irin su guragu makafi kutare miskinai suna zauna a ɗakin ta tana dan dafa musu abinci tana dan dafa musu ruwa duk matan da manzo Allah ya aura zaka ga ya aure su ko wata kaga an ce mijinta ya rasu ta shiga damuwa annabi sai ya ce bari taimake ki in aure ki saboda kaddare ta walaka annabi baya aure don wai sha'awa ko don son zuciya irin su sai da tuna safiya sai da tuna safiya bai hudiya ce lokacin da aka yi yaƙi aka ci garinsu manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kama garin sai zama na matan da suka zo din duka sai annabi ya rarraba su a tsakanin sahabbai ita sai da tuna safiya aka ba wa sahabin manzalla sunan shi dihiyatul kalbi da aka ba shi sahabbai sai suka zo suka shawarci annabi suka ce ya rasulullahi sai da tuna safiya nan yar sarki ce mutanenta suna da daraja da sauransu mu muna ganin da kai ka aure ta banzan Allah ce a kira ta ya ce to sai da tuna safiya ina so zan aure ki amma in kin ga me kika gani sannan kai dihiyatul kalbi da aka baka ka yi hakuri za mu canza maka da wani abu ka faɗi fansan za mu baka sai ta yadda ta ce ni na yadda aure ka wa zai za ta ce ba ta san annabi annabi ya aure ta annabi yana aurenta kun san me hikiman auren to bari ku ji dan ka gane ba wai son zuciya ba ne ja annabi yake auren annabi da ya aure ta sahabbai sai suka ga an auri 'yar sarki ga kuma 'yan uwanta duk sun rike su a mazaunin bayi yanzu matar annabi ce sannan 'yan uwanta kuma bayi ne a hannun sahabbai sahabbai sai suka ce a yanzu surukan annabi za mu rike a mazaunin bayi duk mun 'yanta ku ka gane hikima duk sai suka yanta matan gaba daya da suka yanta matan gaba daya su kuma garin da aka je aka kamo su sai labari ya koma musu ai su gashi yar sarki an mutunta ta an aure ta da aka aure ta sahabban annabi kuma saboda girmama annabi duk wanda suka ɗauka a mazaunin bayi suka ce duk sun ‘yanta su suka ce a a a a haka annabi ya mana wannan to mu ma a an Allah ilaha illallah duka sai suka musulunta kaga hikiman auren manzo Allah kenan hikiman auren manzo Allah sai sa zaka samu mace ɗaya ce manzo Allah ya aura bazawara da aka duk wani wani mai shubahan arnanci da zai zo kawo ai annabi yana son mata yana son kaza to dama eh, ya zaka ce sai na rasulullahi ya san mata amma wani irin su ai kai yanzu ka lura cikanka a mazaunin ka namiji kowa ya dinga tambayan kansa wannan da Allah cikanka a mazaunin ka na namiji a ganka ce maka dandakakke baka da sha'awa shine ka cika ko kuma a ganka ce ka wannan akwai karfin sha'awa wanne ne cikanka a ganka ce kana son mata mana a ganka ce kana nan lafiya daramaram shine ka zama namiji ka zama namiji kenan da kan an zo an ce wane wane ma ka zo da wane ai wallahi yana da san mata ya raina ka ne kin su zaka yi ai Allah bai yi su dan a kisu ba sai sa manzo Allah yake faɗa a hadisi hubbiba ilayya min dunyakum as-salas Allah ya samun san abu uku a ku manzo Allah ya ce adibu ina son turare wan nisa'u annabi ya ce ina son mata ilat qurratu ayni fi sala an sa sanyin idaniya ta sallah to wasu in sun tashi sai su fassara san mata da irin son irin ai ina son mata kaman iskanci ko me a'a in ina son mace ba zan aure ta ba zan aure ta kuma sannan daga kaji baka son su baka da lafiya wallahi baka da lafiya sai ka so su kake lafiya kalau an gane to don haka kuma ballantana san manzo Allah su ne irin na tausayi na rahama na ludufi duk matan da manzo Allah ya aura gaba ɗayan su dukkan su zawarawa ne banda sai da tuna Aisha to don haka a gane da an ce manzo Allah ya auri mata tara shi mata tara nan iyakansu ya tsaya inda za su rasu kan ba zai ƙara aure ba kuma ba zai yi saki ba zai sake su ba kuma ba zai ƙaro musu kishiya ba amma kai zaka iya auren hudu ku rabu ka ƙara auren hudu ku rabu ka ƙara auren hudu ku rabu ka ƙara auren hudu ku rabu kai ta yi duk da ba hakan wai ana so mutum ya dinga yi bane to daga ƙarshe yan uwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa anzalallahu wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma Allah ya saukar maka da alqur'ani ya saukar maka da sunna cikin wannan aya kila aka ce fadluhu al'azim bin nubuwa Allah ya saukar maka da falalansa mai girma ta hanyar annabta wa kila bi ma sabaqa lahu min al'azali Allah ya saukar maka da abin da ya gabata na azal wa ashara al-wasiti ila annaha isharatun ila ihtimalir ru'ya wannan ayan cewa wa anzalallahu alaikal hikmata wal kitaba malam wasidi yace tana nuni zuwa ga ihtimalin ru'ya allati lam yahtamilha Musa ru'uyar da annabi yayi na ganin Allah wanda annabi Musa bai iya ɗauka ba kasa annabi Musa ya nemi ga Allah Kala rabbi arini zuru ilaik Allah nuna min kanka in ganka qala lan tarani Allah ya ce ba za ka iya gani na ba walakin unzur ila aljabal amma ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tsaya a yanda yake zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa saika da Allah ya tajalli wa dutse dutse ya fashe annabi Musa ya faɗi sumamme kaga annabi Musa bai iya daukan ganin Allah ba amma manzo Allah shi kuma ya ga Allah shi kuma Allah ya bashi wannan muqamin ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa qaulun siwa hadha wa ra'a wa ra'i inji shi Ibrahim annabi ya ga Allah da idan sa hafiz riqi annabi ya ga Allah da sa sallallahu alaihi wasallam duk wani zancen ciwon annabi bai ga Allah ba Wara a wara'i yana bayan bayan mu to Allah ya ba mu albarka annabi mun karasa wannan fasali insha Allah tabaraka ta'ala sai wani sati za mu shiga wani babi barkan manzo Allah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kasira Allah wannan littafi albarkansa Allah ka biya mana bukata albarka wannan littafi Allah ka yayi mana damuwa barkan sufofin annabi da muka karanta da kyawawan dabi'u na manzon Allah Allah ka biya kowa bukatarsa albarkan halayen manzo Allah Allah ka kyautata halinmu Allah ka gyara mana zuciyarmu Allah ka sa mu karfin zuciyarmu Allah ka daidaita mana imaninmu ka daidaita mana harcenmu ka ba wa shugabanninmu daman yi mana adalci ka yaye mana dukkan damuwa da kunci duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa barkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin